A shirinmu na nishadi a yau dandalin VOA mun samu bakoncin Hadiza Adojinta. To malama Hadiza, kina drama, wani irin drama kike yi? Eh to gaskiya radio drama nake yi. ya aka yi kika fara radio drama me ya hankali ka kika fara radio drama to kusan gaskiya zan iya ce miki sha'awa ce gaskiya mm, kusan ita drama tana yana ɗaya daga cikin abubuwan da nake so yana ban sha'awa yana burge ni shi yasa ni ma na ga ya kamata na gwada na ga ko zan iya kuma ko da na fara dan ina ga na fara drama tun 2005 sha'awa ce kawai ta dace ga harkar wasan kwaikwayo eh a mm, gaskiya kusan zan iya ce miki da farko dai sha'awa ta bani drama kuma sannan na ga ya kamata na yi amfani da wannan damar tun da ga ko ba komai za ka yi faɗakarwa kuma ana ma faɗakarwa tun da akwai abubuwa da dama da a cikin drama watakila wani zai gyara nashi sannan kuma akwai wanda ma za ka iya taimaka wajen gyara abubuwa dai da dama gaskiya. To da kika fara shin kin ɗan yi wani kwas ne akan drama ko kawai daga sama kika faɗa? to gaskiya daga sama na fada saboda kwata-kwata gaskiya ni ban karanci abin da ya shafi harkar wasan kwaikwayo ba. Hmm. yawwa to shi wannan draman um, script ake a rubuce ake ba ku kuyi ko wata rana kukan zauna ku kirkira idan aka kira ku eh to gaskiya ta farko dai da na fara ba script ake rubutawa ba kusan za a zo ne a ce to hadiza ke ce wance muna so ki kaza ki kaza mm. ita wance a wannan dramar abin da take yi ita kaza ce a'a mai hakuri ce a'a masifafiya ce to saboda haka muna so ki mana kaza kuma amma haka kawai sai labarin ya zo miki aka yes a haka labarin zai zo ai za a baki ne haske za a ce to so miki yanzu ke ce ga hmm. da ke da a gidanku hmm. so a gidan ku ke kuma kin fi kowa hakuri to duk abin da za a miki ya zama ke dai kina da hakuri to wannan hakurin ki kuma sai ki dasa a zuciyar ki mm. to duk abin da duk abin da aka yi miki a wannan drama ba za ki ba za ki hasara ba mm. yawwa amma kuma wani lokacin kuma script ne za a kawo tunda dole gaskiya yawanci dama ba za ka ba za ka ce za ka bi script ba mm. saboda akwai abu yes dole za ka kara ko kuma ka dage wani lokacin kuma za ma a gaya maka a ce to ga dialogue ɗinka Za ka ce kaza za ka ce kaza sai ka ce a to me zai hana in ce kaza ai ko kamar zai eh to haka zai fi hawa har yanzu kina drama har yanzu ina yi um, baya ga drama kika dan yi film koko wasan kwaikwayo kawai kike gaskiya wasan kwaikwayo kawai nake na rediyo bi yasa biki taba sha'awan ki na talabijin ko kuma ki fito a film ba Ito eh kin san kamar yadda na ce miki ita ta rediyo sha'awa ta bani na fara gaskiya ban taba sha'awar a haska ni. Ko a gaba ma eh. ba kya sha'awa? Gaskiya ba ni da wannan sha'awar. To a ta rediyon da kike yi mm. um, akwai kalubale? Eh to akwai sosai ma gaskiya. Yawanci da abokan yin dramar ko kuma director ɗinka. Kakan mm. samun wannan matsaloli haka da shi ko kuma mutanen gari. Wani lokacin akwai abin da za ka yi sai kira sakonni sun zo a'a me yasa aka bar bar wance take kaza mm. bai kamata ba gaskiya a ce kamar yanzu kin ga yes wasan kwaikwayo ne so kuma da hakan izo so hakan za ka yi kokari ka yi amma kuma su da yake kowa kin san me ji daban mm. kai kuma da kake yi daban so su abin da tunanin su iba su ka ga sun turo sako akai wata ran ka burge wata ran a'a an yi kaza wani ranar ma har su tausaya maka saboda an baka wasu abubuwa da suka su kansu sun san an caza maka kwakwalwa wanda wasan kwaikwayo na rediyo ne ya fito idan rana ta fito shi drama akan menene ito ita wannan drama ce akan wani mutum mai kuɗi kuma ɗan siyasa ne yana so su tsaya takarar gwamna shi kuma bai da mata so aka ce sai yayi aure to ni kuma a cikin wannan wasan kwaikwai ni kuma irin yan matan nan ne masu zuwa club mm. so a shi kuma a club muka haɗu da shi <laughs> to me burin a wannan sana'a take? Eto ni a na a kullum shine a ce ni ma wata ran na zauna na rubuta labari da kaina wanda uh, wasu za su hau kansa. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.